Hukumar Lafiya ta Duniya ta karfafa azumar kula da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga rasa ransu sakamakon cutukan da akan iya magancewa da suka hada da zazzabin cizon sauro, sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. A wajen taron ƙasashe biyar masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin ƙasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar haɗa ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa. kulawa da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya. Akwai haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin WHO ƙasashe irin namunan nan wadda ke gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kuɗaɗe masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ce tuntun dama an yi wannan. Jami'i daga ɗaya daga ƙungiyoyin kamfen ɗin kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril Labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan kamfen ɗin na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana. 'Yan gari na 'yan mutanen na a koyar da su yadda ake basu ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria a wani aka rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mahi yawancin mace-macen ga na yara kan malaria da waɗanda suka mutu ne tun kamin su ta asibiti. Dr. Labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma. Idan ka duba wannan kungiya turu EU UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din an hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda kasance zan akai akai aka raba amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance ya zan su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su kara faɗaɗa shi wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani da kekuna maimakon babura don ratsawa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki hakanan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsawa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar 'yan ta'adda yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan din kananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara kamar irin kananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga balantana na kai kayan lafiya cikin gaggawa to ma'aikatan lafiyan da suna na kone lunguna ko hatta ma ariyan da yanzu yake da kalubale kamar su guji bagula ne su ma ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar who unicef da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a alkaluma sun nuna najeriya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma kananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin ƙasashen biyar